Nesa ta zo mana kusa 'yan uwa Saudiya ba sai ka hau jirgi ba a nan Kaduna ma mun buɗe namu Saudiyan namu yadda za ku ga 'yan ƙananan yara da fararen kaya ana ta yawo ana so a shiga a je a gabatar da umara sannan a gabatar da hajji nan muka tafi muka tafi jihar Kaduna kenan inda muke tare da mutane ga su nan kowa da kowa cikin farin ciki cikin annashuwa za a fara hajji sannan kuma za su je su gabatar da ibadansu za su je su gabatar da ibadansu don haka kar ku bar ku a baya bari a bar ku a baya ku taho don ganin abin da yake faruwa da kuma abin da za a gabatar a nan gun kowa sai farin ciki yake yara manya ƙanƙanana tare da kuma iyayensu kowa da kowa yanda biyan kuɗin yake kasancewa za ku zo makarantar da ake gabatar da wannan gudu ba yanzu gashi nan mun shigo filin da za a gabatar da hajji ana tantancewa ana bi ɗai ana dubawa sannan lokacin yanzu haka kowa yana hutawa kowa ana jera su akan layi dan ganin kada wani ya wuce wani kada tsawon wani ya wuce wani dan kuma ganin kowa ya tabbata ya shirya zuwa zagayen da za mu yi da na hajji da na umara sannan ga ka abin mu can muna kallanta a'a kai mu yau Najeriya mun ji daɗi wallahi mun huta sosai sosai ba sai mun kashe kuɗi ba mun kashe kaga wata yarinya can tana ta hange ga wata yarinya na da face mask ana ta tafiya saboda cutan coronavirus saboda covid-19 da kuma lasafi ba wanda ake cewa ya shigo mana Najeriya kowa yana ne yana ta jin daɗi gashi nan za a yi ta zagayawa sannan ga jami'an mu can na yan agaji wato hisba wanda muke da su a jihar Kaduna suna ta zagaye zagaye dan ganin komai yana gudana kan tsari komai yana tafiya according to yanda aka gyara sannan ga masu ɗaukan hotonmu da masu daukan rahoto tare da ni ma mai daukan rahoto a cikin wannan bara a wannan a baya ba tare da ni za a gabatar da umaran nan sannan ga kowa nan da bana da kowa da bana irin nashi kaga wannan makka kenan wannan logo ɗinta ne da tutanta na garin makka wannan ita kuma tana tafiya ne na pakistan ne da logo ɗinta da komai na pakistan wannan ita kuma na yemen na yamin kowane ƙasa tana nan da nata sannan ga na ƙasa na ga ka'aba nan muna ƙara nuno ta kowa ya shirya ya ga yadda za a zagaye ka'aban nan kowa ya ga yadda za a yi ta cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi sannan ina ba na ɗina na ƙasa na najeriya na ga banganta ba ne ko dai ba ƙasar ƙasa na najeriya ne yauwa ga na maka mutanen maka an samu an garzayu ku biyo mu danganin kiran sallah daga bakin mu na ƙasar mu najeriya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم gama jin kiran sallanmu da gaggawa ke na yanzu kowa za a bi cikin layi cikin jam'i dan ganin ana gabatar da sallah kowa ga shi daidaituwa yake yi ana ta daidaitawa ana yara da manya kowa ana cikin farin ciki kowa da ɗaura farin kaya an ɗaura hannu da wannan sannan malam liman ya shigo an ce a'a ba kai za ka ja ba ka jira za ka za ga wanda zai ja mana jam'in muna nan tafiya yanzu ladan zai tara ikama sannan za a da ikama a ci gaba dan ganin an yi sallah a kan lokaci lokaci a kuma according to sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya gabatar mana ana cewa su zauna su zauna su zauna su zauna su zauna su zauna su zauna yauwa yanzu za a tada sallah kenan za a gabatar da abin da ya kawo ma'ana an ce muku qumu ila salah ku tashi ai sallah kai la ilaha illallah ga liman nan ya taho fa la ilaha illallah la ilaha illallah kai musulunci yayi yanzu dan yaron nan da ilimin shi da komai inda an yarda tsarkin shi zai ja jam'i kuma zai yi abin da ya kamata yanzu liman ya shigo masallaci sai kowa ya kauda ga wa'incan can mamu wa'inda suke can baya suna so su ga liman su ji mai liman zai gabatar musu sannan a miko ma liman laspika domin kada liman ya zo yana magana yana shaƙewa ba a jin muryan shi saboda ɗan ƙaramin yaro ne amma kuma akwai kaifin basira akwai hankali الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عن gama sallah kenan السلام عليكم ورحمة الله assalamu alaikum yawa gabatar da sallar muke da wuya kenan liman zai yi dan hudu ba shi sannan kowa zai tashi ya kama hanya a je a zagaya ka'aba yanzu a nan ne zamu ga me za a yi za a zagaye ka'aba lokacin da ake labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik labbaik allahumma labbaik yawa kowa ana nan ana ta zagaye kowa yana ta cikin jin daɗi nan ne za a je a zagaye ka'aba wato za a je a zagaye ka'aba don ganin komai yana tafiya a kwadinci yadda ya kamata kenan gashi nan kowa an dawo an dan samu baranda an samu rumfa an zauna don ganin komai yana tafiya a kwadinci yadda aka tsara shi a kwadinci addinin musulunci yadda ta tanadar mana komai ake yi ka yanzu maka ba sai ka sha wahala ba wallahi ko a gidanku za ka yi kawai ka'aba ne zai ma wahalan gani za ka yi ka komai da komai aljanna ba sai an kashe kuɗi ba wuta kuwa sai an kashe kuɗi akan siyi ta shi nan lokacin da ake gabatar da zagayen ka'aba labbaik allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata naka wal mulk la sharika laka labbaik anan ne ka'aba mu kun gan shi yayi design ga ƙasa na na Najeriya fa na gani la ila a ko ina ma Najeriya ba ta wani cikin farin ciki amma mun sani yanzu tunda a gaban ubangiji ake ai dole ai farin ciki duk da abin da yake faruwa a mu Allah ka kauda mana shi Allah ka gyara mana Allah ka ƙara kusanta mu da ƙara san junan mu gagarin maka ba kenan su ma amma na gaba gaƙen fata ne kuma ban ga fararen fata a cikin 'yan maka ba ga wani baki nan shi ba larabi ana na ana ta zagaye ka'aba ana labbai allahumma labbaik labbai allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata naka wal mulk la sharika laka labbaik hmm, gashi nan kowa sai zagayawa ake fa ana ta jin daɗi fa mutane ba a saba zuwa maka ba ga wannan abin can na maka ni dai ban san suna wancan abin ba dai ina ganin shi da a Saudiya kowa sai zagaya yake ana ta jin daɗi ana ta jin daɗi to a an kawo su an shirya layi za a yi sallah raka abubbin da ake yi kafin a a yi hassafa da marwa da komai za a yi da komai da komai wanda ka sani ana yi a maka duk anan ma ana yi a nan makarantar afman wannan makaranta da kuke gani za ku so 'ya'yanku su sai